wani kotun soja da ake kira military tribunal da ke garin maiduguri ta yanke hukunci ga wasu kuratan soja guda biyu a jiya wannan kotun da ta yanke hukuncin ne a zaman da ta yi jiya karkashin shugabancin shugaban wannan kotu brigadier general olusegun adene wanda ake cewa president of the court wannan kotun da ta yanke wa hassan adamu wani kotun soja shekaru bakwai a gidan yare sakamakon laifin da aka same sa da kisan kai ba da gangan ba wanda ake zargin cewa ya aikata a ranar da uku ga watan disamban 2015 sakamakon dirka wani da ake kira umar alkar harsashe har sau biyu a sa a bakin kasuwar litin da aka fi sani da monday market wanda ya sanadiyar mutuwarsa dan take shugaban kotun ya ce wannan kotun ta same ka da laifi na aikata kisan kai ba da gangan ba maimakon kisan kai da zai zama rai da rai don haka aka yanke maka hukuncin shekaru bakwai a gidan yari wanda kuma wannan hukunci zai tabbata ne da amincewar dokokin sojan ƙasar nan lauyoyin da ke kare hassan adamu sun yi ta da shaidan cewa Hassan adamu ya yi hakan ne don kokarin kare kansa sakamakon rigima ta shiga tsakaninsu da shi wanda aka kashen sai dai tuni wannan kotun ta riga da ta bayyana cewa ta riga da ta yanke wannan hukunci. Michelin ya kuma sake yanke hukuncin ga wani kurtun sojan da ake kira Ibechi Oze sakamakon bacewa da yi daga wajen aiki har kusan na tsawon watanni goma da kuma har rundunar sojan kasar ta ba da sanarwar cewa ya bace amma kuma yana nan a raye lokacin da aka tura su bakin daga a garin Goza da ya ce ayan kungiyar Boko haram din ne suka sace shi wanda daga bisani ya samu ya kubata lokacin da rundunar sojan sama suka kai hari kan 'ya'yan kungiyar boko haram din an kuma yi watsi da batar bindigan da ke hannunsa da wasu arsashe masu yawa da aka ce shaidun da ya gabatar da batar wannan bindigan da kuma arsashen sun zo daidai da abin da ya faru a lokacin da 'ya'yan kungiyar boko haram din suka kai hari a garin gozan kuma yana nan yana karban albashinsa ba tare da ya zo aiki ba ta haka mai shari'a ne ya yanke masa hukuncin kamar haka. ya ce wannan kotu ta yanke maka hukuncin watanni goma sha hudu a gidan yari kuma wannan hukunci zai tabbata ne da amincewar hukumomin sojan kasar bayan dai an kammala wannan shari'an ne sai na tambayi barista muhammad umaru sakataren kungiyar lauyoyi na garin maiduguri ko ya suka ga yadda aka gudanar da wannan hukuncin alhamdulillahi na gamsu da yadda aka yi shari'an musamman shari'a mata hassan adamu wanda aka yi wanda ya kashe wani nan wajen monday market ranar 23 ga watan disamba 2015 wanda ya gabatar da shaidu kwarara kuma dai alkalai sun zona sun duba sun gani lalle domin abin da ya hana a yanka masa hukunci a ce shi ma a je a rataye a kashe shi saboda shi wanda ya kashe ya yi kokuwa da shi da bai yi kokuwa da shi ba kan to da lalle ko shi ma ya fuskanci kisa din kai tsaye mai jawabi ladima dai shine lawyer da ya karanta wannan karar a gaban kotu wanda ga bisani kuma ya jawabi ga mutanen da suka halarci zamar wannan kotun kamar haka the provision of the law is that where an officer or a soldier is sentenced by a court martial to imprisonment to imprisonment, uh, imprisonment, he shall also be sentenced to be dismissed, yeah, dismissed with disgrace and dishonor. ya ce a matsayin doka dai shi ne duk inda aka yanke hukunci ma ofisa ko kuma wani kurtun soja wanda har ta kai shi ga gidan yare kai tsaye kuma shi ne tamkar an kore shi ne a aikin soja wannan dai ne abin da nake so mutane su gane a wani rahoton na daban kuwa rundunar sojan ƙasar ta bayyana kame wasu mutane guda uku ciki har da wani hakimi guda da wani dan bangan siyasa da aka fi sani da ecomoc da kuma wani mutum guda mai talakanta su da alaka da 'ya'yan kungiyar boko haram wanda kuma ta ce zakan tana nan tana zurfafa bincike a kai don ci gaba da kame irin waɗannan mutane da suke ke alaka da 'yan kungiyar boko haram din sai dai rundunar sojan kasan ta ki ta bayyana sunayen waɗannan mutanen da ta ce zai iya kai mata cikas wajen gudanar da bincike da take yi a yanzu hakan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya